domin yana cewa kokonin nuna maka bismillah rahman rahim aya ce da su ayoyi wani wani kuma ya rabu da kuma ya rabu da wata kuma ya rabu da wata hanya ya rabu sallah ba ba ku sallah mutum sallah ba ba ku isa sallah ba ba mutum da yi sallah ba ba ba Thank you. Thank you. Thank you. أنه لا

to get to the Thank you. الله في مراد الإمام وإمام الإسلام